هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wani ya zo zai karba addinin musulunci daga ina kake daga ina ka zo ka zo za ka musulunta da amincewarka da yardarka ko wani ya maka dole ba wanda ya ma dole zan gaya maka kalmar shahada in ka amince ka shiga musulunci ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau na dau alkawari na yadda na amince ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta sai Allah ta'ala shi kadai da ya halicce mu ka yadda da haka kace ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alkur'ani ka yadda da haka wani addini kake yi da dacin wani addini kake to yanzu annabi isa ka amince bawan allah ne manzan allah ne ba dan allah ba ne wani suna kake amfani da shi abin maka sunanka ko a canza ma wani suna kake so a canza ma da shi ce yana so a canza masa suna ya koma abubakar to ka zaɓo sunan mutum na farko da ya fara amsar kalmar shahada a waje bayan annabi alaihi salatu wassalam ya gama da cikin gidansa na na khadija ta musulunta umma aiman albarakatul habashiya ta musulunta zaid bin harisa ya musulunta ali bin abi ya musulunta ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam duk sun musulunta wanda ya fara amsa musulunci a wajen gida shine sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda haka za a ci gaba da kiranka abubakar akwai 'yan kwamitinmu da suke koyawa mutum addinin musulunci in ya musulunta ka je za su yi maka bayani a kan wanka da ya hau kanka da sauran hukunce-hukunce kuma muna da makaranta da ake koya wa mutane addinin musulunci da kuma sana'o'i sannan kana karatu za a taimaka maka ka ci gaba da karatu Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci yau muna uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da da ɗari uku, wanda ya zo hudu ga watan hudu biyu. من nan أتكلم سورة البقرة baqara za آية tashi aya ta ɗari da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليظلم ومن كان مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta ɗari da 185 yace shaharu ramadan allazi unzila fihi ƙur'an watan ramadan wanda a cikinsa ne aka saukar da Al-Ƙur'ani. hudan linnas shi Al-Ƙur'ani shirya ne ga mutane wa tun min alhuda da kuma bayyanawa na shiriya ɗin wal da kuma tantancewa da bambancewa da warewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida min minkum shahara wanda ya halarci wata yana nan a cikin gari wata ya kama sumhu to ya azumci wannan wata ɗin, kwana talatin ko ashirin 29 waman kana maridan wanda ya kasance ba shi da lafiya yana jinya au ala safarin ko yana halin tafiya sai sha azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar abinda ke kansa shine ya musanya da wasu kwanaki daban idan ya sha azumi dan dalilin tafiya ko dan dalilin rashin lafiya yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki a gare ku wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin kunci da takurawa da wahala a gare ku wani tukmilul iddata domin ku cika iddan nan ta kwana 29 ko 30 wani tukabbirullaha domin ku girmama Allah in an ga watan shawwal ku fito ku yi sallar idi kuna kabbara kuna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd alama hadakum a ta shiryar da ku da Allah ta'ala ya yi ta hanyar aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani Allah kun tashkurun kuma domin ku godewa Allah ku ƙara gode masa a bisa ni'ima da ya muku ta addinin musulunci wannan aya ta zo mana da bayanai masu mahimmanci wanda suka shafi bayani akan shi kan kansa wata ɗin na wato ramadan wannan wata yana da girma girman watan kuma yana da alaƙa da abin da aka saukar a cikinsa akwai abubuwa da Allah ta'ala ya girmama guda goma waɗannan abubuwa guda goma sun samu girmansu ne saboda alaƙarsu da alƙur'ani alƙur'ani dai littafin Allah ne alƙur'anu kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama بلفظه ومعناه المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس wannan Alƙur'ani maganar Allah ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi ta hannun mala'ika jibrilu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da lafazinsa da ma'anarsa wanda aka ciro mana shi mutawatiri wanda aka rubuta shi a cikin mushafi tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas yana da sura 114 da aya shida. wannan alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya saukar da shi a cikin maganganun da Allah ta'ala ya saukar a taura injila zabura furqan alkur'ani shine mafi girman littafin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littattafan da Allah ya saukar saboda wannan littafin ne wanda ya kawo shi ma ya zama babba a cikin mala'iku shine mala'ika jibril a duk mala'iku babu wanda ya kai darajar mala'ika jibrilu saboda me saboda mala'ika jibrilu shi ya kawo alkur'ani saboda ya kawo qur'ani sai ya fi dukkan mala'iku daraja sannan na biyu an saukar da alkur'ani a cikin watan a wato ramadan Da haka sai watan ramadan ya fi dukkan watanni daraja saboda me yasa saboda albarkacin an saukar da ƙur'ani a ramadan sai ramadan ya fi dukkan watanni babu ma wani wata da allah ya kama sunansa kaf a cikin alƙur'ani in ba ramadan ba ragowar sai da a ce alhajju ashhurun ma'alumat inna iddata shuhuri amma ba a faɗi sunan wani wata ba kaf a cikin alƙur'ani sai watan ramadana saboda an saukar da ƙur'ani a cikinsa watan ya samu ɗaukaka sannan abu na uku shi ma daren lailatul qadari ya samu girma ne saboda an saukar da ƙur'ani a cikinsa sai daren lailatul Ƙadari ya fi kowane dare saboda me an saukar da ƙur'ani a cikinsa inna anzalnahu fi lailatul Ƙadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin da aka sai ya zama daren lailatul kadari da watan ramadana sun samu daraja saboda an saukar da alƙur'ani a cikinsu sannan wanda aka saukar masa da ƙur'ani shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a dukkan annabawa da manzanni babu wanda ya kai daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu akwai manzanni ɗari uku da goma sha uku alkur'ani ya faɗi guda ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar ɗin nan an ɗauki guda biyar su ne ulil azumi minar rusuli annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin su aka zaɓi biyu biyun nan su aka ba wa hulla annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan aka fifita annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama dukkan annabawan Allah duk halitta Allah ba mai darajarsa sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya zama harshen da aka saukar da ƙur'ani a cikinsa harshen larabci a duk yaren duniya ana da yare sama da dubu shida da mai can da wani abu amma harshen larabci Shi ne yaren da ya fi kowane yare bunƙasa da burinƙasa da kuma daraja saboda yana da ɗaikun kalmomi wanda sun haura miliyan goma sha ɗaya babu wani yare da yake da faɗin kalma da luga kamar harshen larabci shi ma ya ɗaukaka ne saboda an saukar da ƙur'ani a cikinsa sannan kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace al'umma daraja saboda mai an saukar mata da ƙur'ani kuntun khaira ummatin ukhrijan linnas al'umman annabi ta ɗaukaka saboda daraja alƙur'ani da aka sauka a cikinta garin maka da madina su ne mafi girman garuruwa gaba ɗaya saboda a nan ne aka saukar da alƙur'ani mai girma ko dai a ce sura makiya ko a ce sura madaniya saboda wannan ne maka da madina suka fi kowane gari daraja a duniya saboda an saukar da alƙur'ani a cikin wannan haka nan kuma duk wanda ya iya alkur'ani a cikin al'umman annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa daraja saboda darajar qur'ani yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku daraja gaba daya shine wanda ya koyi qur'ani yake koyar da shi inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwam wa yadh'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka darajar wasu da wannan ƙur'ani ya sauke darajar wasu saboda rashin kusanta ƙur'ani sannan masu ƙur'ani su ne na Allah ahlul ƙur'an kum ahlul la wa khassatuhu masu ƙur'ani su ne na Allah su ne kuma wato waɗanda Allah ya keɓance su su zama na musamman sannan haka majalisin da ake koyan ƙur'ani ya fi kowane majalisi daraja majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa gashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu duk sanda aka taru ana koyar da qur'ani ko ana koyo ko ana darasin qur'ani wannan majalisa Allah yana saukan mata da darajoji guda hudu na farko nazalat alaihi sakinatu za su samu nutsuwa za su samu kwanciyar hankali saboda daraja abin da suke koyawa ko suke koyo wa gashiyat humur rahmatu sannan rahman Allah za ta lullube su saboda duk wanda ya zo wajen karatun Qur'ani rahama Allah tana sauka a gurin sannan wa haffatumul mala'ikatu mala'ikun Allah za su kewaye su suna sa musu albarka suna musu addu'a sannan mafi daraja ta hudu wa zakarahumullah zakarahumullah Allah zai ambace su ba kwa darajar da ta kai a ce Allah ya ambace ka da kuma abin da yake na ɗaukaka daraja da kuma ƙarin girma haka nan mai karanta ƙur'ani yana samun lada akan kowane harafi guda ɗaya ana ba shi lada guda goma yace ce alif mim ba harafi ɗaya bane alif harfun ne lamun harfun ne mimun harfun ne in ka karanta kowane ɗaya za a baka lada goma za ka alif lamim kana da lada guda talatin bismillahir rahmanir rahim kana da lada ɗari da casa'in so da tana da farufa guda goma sha tara kun ga ashe kenan wanda yake karanta alkur'ani yana samun ladan da baka masa sannan alkiyama ta tashi za a ware mahaddatan ƙur'ani a sa kujerunsu a inda mala'iku suke yace al-mahir bil qur'an ma as kiramil bararati wanda ya zamo ma'abocin qur'ani ya iya qur'ani ya fahimci qur'ani yana aiki da qur'ani to wannan za a aje kujerarsa a inda mala'iku suke sannan kuma yace hatta a aljanna za a dakatar da kowace ibada amma banda karatun qur'ani hatta a cikin aljanna yuqalu li sahibil qur'ani iqra warattil Wartak kama kunta turattilu duniya, ba fa inna akhira manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha za a ce ma ma'abocin ƙur'ani, karanta ƙur'ani, rera shi kamar yadda kake rera shi a duniya ƙarshen kujerarka da matsayinka ƙarshen ayoyin da ka haddace isa na ba alaihi salatu wasalam lokacin da ya ji abu musa al-ash'ari yana rera ƙur'ani. yake da laqad utita mizmaran min mazamir ali daud hakika an baka sarewan murya irin murya da aka bawa annabi daud alaihi salam wanda in yana karanta zabura har tsuntsaye zuwa suke suna sauraron daɗin muryarsa da kuma saƙon allah da yake isarwa ga wannan shine abubuwa guda goma da suka ɗaukaka kai hatta hafizin ƙur'ani a ranar alkiyama za a ce ina wanda ya haddace alkur'ani sai a ware shi a ce a kira babansa da babansa ma a ɗora musu kambin sarauta to fa ma balikum bin najal inda jaza'i in dai har babansa da babansa an ɗora musu kambin sarauta ba a ma fa zo kan shi hafizin ba an fara girmama iyayensa ne da malamansa da suka koya masa qur'ani kuma haka duk wanda yake da dama ya yi ƙoƙari ya riƙe alƙur'ani ta hanyar karantawa da fahimta da aiki zai ga ɗaukaka zai ga daraja zai ga kuma tsira duniya da lahira sana Allah ta'ala ce unzila fihi alquran a cikin sa aka saukar da qur'ani mun san qur'ani ya sauka ne a tsawon shekara 23 to amma Allah ta'ala ce an saukar da qur'ani a daren lailatul a cikin lailatul qadari a cikin watan ramadana abinda ake nufi shine kamar da Abdullahi dan Abbas yace wato qur'ani ya sauko daga Allah zuwa lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya baitul izza anan aka tara qur'anin aka ajiye shi daga nan kuma duk abin da ya faru sai a ba mala'ika jibril umarni ya saukar da aya ya saukar da sura ya saukar da aya ya saukar da sura har aka kammala saukar da alqur'ani a tsawon wannan lokaci da aka yi ana saukar da Ƙur'ani tsakanin maka da wato madina wannan shine ma'anan saukar da shi ma'ana an saukar da shi jumlatan a cikin wato daren lailatul qadr a cikin wata ramadana sannan kuma aka dinga saukar da shi kadan kadan to malamai sun ce manufar saukar da alqur'ani abubuwa ne guda bakwai suka sa Allah ta'ala ya saukar da qur'ani manufa ta farko shine domin a samu zantawa a samu sako a samu sadarwa tsakanin Allah da bayinsa domin ba ta hanyar qur'ani ba ba yadda zaka ka san me Allah yake so a yi balle ka yi me Allah yake so a bari balle ka bari me Allah yake son ya baka labarin da zaka yadda ka gaskata so da ka dole sai an samu wasiɗa shine Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu da alkur'ani ya kawo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana da ka an samu wasiɗa na mala'ika da kuma annabi alaihi salatu wassalamu dan muka samu alkur'ani ga baki ɗayansa da haka Allah ta'ala ya isar da saƙo gare mu na abin da yake so da wanda baya so domin yankan hujja a yanke maka hujja a yanke maka hanzari kada rana alkiyama a tambaye ka me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba ka ce Allah ai baka aiko ka ce ayi kaza din na ki ba kuma baka ce a bari na ki bari ba to sai Allah ya saukan maka da hujja ya Allah ya kuna linnas Allah hujjatun ba da rusul don kada mutum ya samu hujjar da zai kafa wa Allah ranar alkiyama alam ya ati Nazirun, nazirun kalubala kad ja'ana nazirun fakazzabna shin mai gargadi bai zo ba mai wa'azi bai zo ba ba a yi muku bayanin abin da Allah yake so ba kenan manufa ta farko shine qur'ani maganar Allah ne wanda ya zama wasiƙa na isar da sako sannan manufa ta biyu shine Allah yana so ya ji ana tarera wannan Alƙur'anin. domin saukar qur'ani karanta qur'ani maimaita ƙur'ani, haddace ƙur'ani yana saukar da albarka a cikin garuruwa da gidaje da unguwanni shi sa mu ga mafi yawan azkar da ake domin neman kariya domin neman tsari domin neman albarka mafi yawa ayoyin alkur'ani a cikin azkarus sabahi ai akwai karanta fatiha akwai karanta lau da falaki da nasi da ayatul kursiyu a cikin azkar na yamma akwai karanta Lahu da falaki da nasi da ayatul kursiyu a bayan kowace sallah ta farilla ana karanta qulhuwallahu da falaki da nasi da ayatul kursiyu bayan magariba da bayan asuba ma uku uku ake yi sannan an zo kwanciya bacci ana hada hannu a karanta lahu da falaki da nasu a tofa a hannu a shashafa a jiki saboda Allah tsare ka makaru da jifa da tsafi da, da sihiri da idan mayu idan ka shafe jikinka da ƙulhuwallahu da falaki da nasu ƙafa uku kai kul huwallahu daya falaki daya nasu daya ka tofa hannunka ka shafa a jikinka kai haka so uku annabi alayhi salatu wassalam yace ma ta'awwaza muta'awwiz bi mislaihima me neman tsari babu wani abu da ka nemi tsari da shi Allah ya tsare ka irin falaki da nasu da kul kun ga yana cikin azkar kenan sannan kuma in ka tashi kwanciya ka karanta amanar rasulu annabi alayhi salatu wassalam yace wanda ya karanta amanar rasulu a lokacin kwanciya Allah ta'ala zai wadatar da shi a wannan daren ma'ana zai isar da shi ga duk wani abin da yake tsoro sannan ka karanta ayatul kursi Allah zai baka kariya daga iblis kamar da yazo hadisin Abu Hurairata kun ga ashe duk Qur'ani ne wajen azkar sannan gashi ya ce wanda ya karanta suratul baqara a cikin gidansa shedan yana gudu daga gidan a shaytanu ya firru min albayt allazi tuqra'u fihi suratul baqara shedan yana tattara inasa inasa ya fice daga gidan da ake karanta suratul baqara in kana karanta suratul baqara a cikin gidanka ka fatattaki shedan da iblis hakanan kuma zamu ga cewa idan mutum yana karanta suratul tabara suratul mulk a lokacin bacci Allah zai raba shi da wahalar duniya kuma zai tsare shi azabar kabari kun ga wannan duk qur'ani ne kenan bayan ƙur'ani da ake so ka dinga karantawa daily kana karanta ƙur'ani. kuma ya zama ka ware lokaci na azkar ɗinka kana saka ayoyin alqur'ani wannan shine manufa ta biyu cewa a karanta qur'ani wato a koda yaushe ikra alqur'ana fa innahu ya'ti yawmal alqiyama shafi'an li ashabihi karanta ƙur'ani. domin ƙur'ani zai zo rana alƙiyama yana ceton masu karatunsa wani guri yace innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar yace qur'anin nan da kuke gani me ceto ne kuma za a karbi ceton sa ranar alkiyama wanda ya sanya qur'ani a gaba yana karantawa bayan yayi imani da shi yana fahimta yana aiki da shi to ƙur'ani zai masa jagoranci har zuwa aljanna wanda ya sa qur'ani a baya yayi watsi da ƙur'ani, ƙur'ani zai tankaɗa shi zuwa wuta kenan da haka dole ne mutum je koyi karatun ƙur'ani da ƙa'idodin karatun qur'ani ai ta karanta qur'ani shine mataki na biyu abu na uku shine a yi ƙoƙari a san fassara da ma'anar ƙur'ani karatu kaɗai bai wadatar ba sai kuma an buɗe majalisin ko yadda mutane fassarar abin da ƙur'ani ya ƙunsa na hukunce-hukunce da labarai a cikin alƙur'ani akwai ahkam akwai akhbar dole a karanta da mutane mai Allah yake so a yi mai Allah yake so a bari waɗanne labarai Allah ya bayar a bayyana wa mutane su san waɗannan labarai su kuma san yadda za su yi aiki da waɗannan labarai da yadda za su gaskata su da haka alƙur'ani a san fassararsa a san ma'anarsa malamai suka ce akwai matakai guda shida da mutum zai bi domin koyon fassara ƙur'ani hanya ta farko shine tafsirin ƙur'an bil ƙur'an a yi ƙoƙarin fassara ƙur'ani da ƙur'ani ma'ana alƙur'ani yana fassara kansa a wani gurin idan an yi magana a dunkule a wani gurin za a yi ta a warware a wani gurin an yi magana baka fahimta sosai ba in ka je wani gurin sai kaga an fito da abin yadda zaka gane sosai haka qur'ani yana fassara shashin zuwa shashi shine tafsirul qur'an bil qur'an sannan mataki na biyu na sanin fassara qur'ani shine fassara qur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar annabi alaihi salatu wasallam tana da faɗi. ta shafi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uban da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su da tarihin manzon Allah kafin aiko shi da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halaye da ɗabi'a waɗannan abubuwan guda bakwai duka suna ƙarƙashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku shine komawa ta hanyar sanin sahabban annabi alaihi salatu wassalam da yadda suka yi fassara qur'ani dalilin ne yasa aka dauki sahabbai cewa a koma wajen su bayan alqur'ani da qur'ani qur'ani da sunna saboda sahabbai suna da wata mazaya guda biyar na farko su ne masu harshen da aka saukar da qur'anin a cikin sa yaran su ne harshen su ne ba su koyi na hau ko balaga a'a su da ma yaran su ne haka aka a fesarci da shi da haka sun fi kowa sanin yaran da sirrin yaran sannan sun fi kowa sanin waɗanda ƙur'anin ya sauka a kansu na larabawa da al'adunsu da addininsu da ɗabi'o'insu da yanayinsu da gurare hamma akwai sahabin da yake kama hannun matasa yana kai su ya ce nan gurin wannan aya ta sauka a nan gurin wancan aya ta sauka a can gurin wancan aya ta sauka an ware ayoyin da suka sauka da daddare da wanda suka sauka da rana da wanda suka sauka a lokacin tafiya da lokacin gida da damuna dukan komai an tantance shi kuma sahabbai sun fi kowa sanin wannan sannan su sahabbai sun fi kowa wato ingantacciyar aƙida da kuma kyakkyawan manufa da kuma kyakkyawan fahimta wannan yasa suka zama a wato hanya ta uku da ake koyan fassara qur'ani a koma zuwa ga yadda sahabbai suka fassara alqur'ani ko sun yi ijma'i ko sun yi sabani in sun yi ijma'i mu tsaya kan ijma'in su in sun yi sabani ko mu duba wanda ya hujja da dalili sannan mataki na hudu shine tabi'ai a koma zuwa ga tabi'ai musamman waɗanda suka yi karatu a hannun sahabbai suka koyi qur'ani yanzu kamar malam mujahid shekararsa ashirin a gaban abdullahi dan abbas yana koyar tafsiri shi kuma Abdullahi dan Abbas shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanar da shi Qur'ani da fassararsa to kun ga ashe kenan tabi'ai waɗanda suka tsaya wajen karanta Qur'ani da koyan Qur'ani a wajen sahabbai waɗannan su ne mataki na hudu da ake komawa wajen fahimta alkur'ani mataki na biyar shine a koma tsagwaron harshen larabci kafin saukan musulunci ana yin hujja ne da larabci kafin saukar ƙur'ani duk wani larabci da ya zo a baya bayan saukar musulunci wannan ba a la'akari da shi wajen kafa hujja ana kafa hujja ne da tsagoran harshen larabci kafin zuwa musulunci wannan yasa mutum zai koma ya san shu'ara'ul jahiliya ya san adab ya san ɗabi'un larabawa da yarensu da harshensu da yadda suke sarrafa shi da yadda suke magana da shi in wata kalma ta zo a alƙur'ani wacce baka gane ma'anarta ba in ka koma cikin larabawa yadda suke sarrafa kalmar da yadda suke faɗata da yadda suke aiki da ita da inda suke saka ta a cikin maganganunsu wannan zai taimaka maka wajen ka ƙara gane alƙur'ani in ka koma cikin tsagwaron harshen larabci sannan wanda ba balarabe ba har larabawa ma na yanzu tunda larabcin ya yi rauni a bakinsu sai an koma wajen koyon nahawu da sarf da luga da balaga da sauran fannoni waɗanda za su taimaka maka wajen ƙara fahimtar da kai harshen larabci da kuma yadda za ka fahimci alƙur'ani ta wannan hanya sannan hanya ta shida shine yin amfani da fahimtarka da kuma ƙwarewarka wajen bayyana ra'ayinka da fahimtarka akan abin da ka fahimta gwargwadon ƙa'idojin abin da malaman tafsiri suka shimfiɗa shi ake kira ar-ra'ayu wal ijtihad ar-ra'ayu wal ijtihad idan an gina ra'ayi akan abu uku al'ilmu, ilmu wal adalu wat taqwa wanda zai faɗi ra'ayinsa ko ya fassara aya da fahimtarsa dole fahimtar nan tasa a dabaibaye ta da abu uku in ba aka fahimta su sai ta zama karkatacciya na farko ya zama yana da ilimi mai zurfi akan abin na biyu yana da adalci na uku yana da tsoron Allah ba zai saka son rai ba in yana da ilimi kun ga ba zai saka jahilci ba in yana da adalci ba zai saka zalunci ba idan yana da tsoron Allah ba zai saka son rai ba da haka shi yasa ra'ayi ba a karɓar ra'ayin mutum sai ya zama da ilimi a ciki da tsoron Allah a ciki da kuma adalci a ciki in ku ra'ayi ya zamo an gina shi akan jahilci da san rai da kuma zalunci to shine zaka ga an fassara Qur'ani da san rai ko da san zuciya wannan shine abu na uku abu na hudu aiki da Qur'ani wannan Qur'ani Allah bai saukar da shi don mu dinga rubuta shi a garu ko muna rubuta muna sha ko muna makalewa ko muna ado da shi ko muna kwalliya da shi ba abin da yasa Allah saukar da Qur'ani domin a sa shi a rayuwa qur'ani ya ce ayi gaskiya kamata yan an zo cikin mu musulmi a same mu muna kwatanta gaskiya saboda me saboda qur'ani ya ce ayi gaskiya wa kunu ma sadiqin sannan qur'ani yayi kira da a cika alƙawari kamata yayi a same mu musulmi muna cika alƙawari saboda qur'ani yayi kira da a cika alƙawari sannan qur'ani yayi kira da wato a zauna lafiya kamata ya a same mu musulmi mun fi kowa son zaman lafiya saboda ƙur'ani ya yi kira da a zauna lafiya ƙur'ani ya ce a kaɗaita Allah da bauta a kaɗaita manzon Allah da biyayya a kyautata wa iyaye a sada zumunta a kyautata wa marayu duk waɗannan abubuwa da ƙur'ani yake koyarwa yake ilmantarwa kamata ya a same mu musulmi mun fi kowa ɗabbaka ƙur'ani domin kada ƙur'ani ya zama hujja akan mu hujjatul laka aw alayka lima ƙuluna, ma la taf'alun kana musulmi kana karanta ƙur'ani? amma ba ga qur'anin a rayuwarka ba ba ga qur'ani a ofishinka ba ba ga qur'ani a uniform ɗinka ba ba ga qur'ani a ofishinka ba ba ga qur'ani a kasuwarka ba ba ga qur'ani a awanka ba Ƙur'ani ya ce ka a tauye mudu ka kamata ya wanda yake yaki da qur'ani kai tauye mudu waɗannan ɗabi'o'i da halaye shi ne babban makasudin saukar da alkur'ani fahimta da aiki a fahimta fahimta mai kyau kuma a aikata ta fuskar da Allah ta'ala yake so sannan abu na gaba shi shine alkur'ani labarai ne da hukunce-hukunce mun ce hukunce-hukuncensa kala biyu ne a yi a bari duk da Allah yake ce a yi a tashi a yi a cikin yin akwai tsiran duniya da lahira inda Allah ya ce a bari a bari a cikin barin akwai tsiran duniya da lahira sannan akwai labarai da ƙur'ani ya zo da su akwai labari kala biyu akwai labarin da ya shafi Allah ana bayani akan Allah siffofinsa halayensa sunayensa ayyukansa shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta da ƙudurarsa da ikonsa da gudanarwarsa shi yake kashewa yake rayawa yake bayarwa yake hanawa ai bayani akan Allah ga sunan ayoyi da yawa da turori da suke bayani akan Allah subhanahu wata'ala sannan sai bayani akan halittun Allah halittun Allah ne sun kasu kashi kashi akwai magana akan sama da abin da ta kunsa na halittu da mala'iku da taurari da sauran halittu na sama da Allah subhanahu wata'ala yake bayyana su a cikin alkur'ani da kuma ƙasa da abin da ta ƙunsa na halittu masu rai da marasa rai na ruwa da na tudu da yadda suke gudanar da rayuwarsu da koma komarsu duka wannan yana cikin abin da wato za a gani na labarai a cikin alkur'ani sai kuma labari akan annabawan Allah wanda ya shafi su kan kansu annabawan da ayyukansu na da'awa da waɗanda suka amsa musu da sakamakon da Allah ya musu a duniya da makomarsu a lahira da wanda suka karyata su suka ƙibinsu da abin da Allah ya musu a duniya da kuma makomarsu a lahira sai bayani akan tashin alkiyama da abin da za ta zo da shi na mutuwa da tashi da tattaruwa da sikeli da mizani da siradi da wuta da aljanna duka wannan alkur'ani ya zo da shi za ku yake cewa alkur'ani ya kunshi wato waɗannan abubuwan guda tara waɗanda su ne alkur'ani yake magana a kansu halalun haramu muhkamun mutashabihun bashirun wa nazirun qissatun izatun masal in kana karanta qur'ani za ga sakonni ne guda tara halalun haramun ko dai ana maka bayani akan abubuwan da ya halatta ko abubuwan da ya haramta muhkamun mutashabih ko wasu ayoyi minhu ayatu mukamatun wa ukharu mutashabihat bashirun nazirun ko ana maka bishara da aljanna ko ana maka gargadi da wuta qissatun izatun masal ko a baka qissa ko a baka misali ko kuma ai maka gargadi ai maka wa'azi duk qur'ani yana koyar da waɗannan abubuwa guda tara wanda kuma shine makasudi sanan qur'ani yakan zama kariya ga wasu abubuwa da za su iya iso maka na musifu kuma yakan iya zama wato tsari ga wata bala'i da zai iya ka. misali shine hadisin abu hurairata wanda imam bukhari ya rawaito annabi alayhi salatu wassalam ya bashi tsaron wani suto na abinci sai shedan ya zo da siffan mutum yana ɗiba abu hurairah ya kama shi yace sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa bukata da iyali ce ta sa ya zo yake ɗiban abinci to sahabi mai tausayi sai ya sake shi ya zo ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam abincin nan da aka bani gadi jiya na ga wani mutum ya zo ya ɗebo na kama shi ya gaya min matsalar iyali na sake shi yake ƙarya yake zai dawo washe gari abu hure da ce na tabbatar zai dawo saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce zai dawo sai gashi ya sake dawowa ya sake ɗebo abincin nan abu hurairu ya sake rike shi ya ce ya kai shi gaban annabi alaihi salatu wasalam ya sake masa magiya ya nuna masa damuwa Har ka iyali ce kaza kaza nan ma dai abu huraira ya tausaya masa tunda ba a ce ya kawo shi ba ya sake shi a karo na uku ya ce kam yau lalle sai na kai ka sai ce ka sake ni mana in gaya maka wani sirri ka san ɗalibin ilimi da san a gaya masa sirri me sirrin yace in zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi Allah zai tsare ka daga shaidanu da iblisai Abu Hurairah ya ji karatu wa zai tabbatar da wannan sai an je gaban Annabi alaihi salatu wassalam haka Abu Hurairah ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abinda wannan mutumin ya faɗa yace ka san da wa kuke tattaunawa har kwana uku Abu Hurairah yace ban sani ba ni ne na ga wani mutum yace ba mutum bane iblis Shaidan ne kuma ya gaya maka gaskiya amma shi kuma lalatacce ne amma da yake maka ayatul kursiyu idan an karanta ta a lokacin bacci ana samun tsari daga shaidanu da iblisai wannan gaskiya ya gaya maka amma fa shi lalatacce ne iblis ne kun ga anan annabi alaihi salatu wasalam ya tabbatar mana cewa ayatul kursiyu ta kan zama kariya ga abin da bai zo ba da zama garkuwa haka idan abu ya same ka ma kana iya amfani da alkur'ani ya zame maka magani ga wannan abin misali hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya rawaito cewa sahabbai sun yi tafiya sai suka sauka a wani gari mutanen garin suna da ruwa dan abin nan da ake ba bako a kawo masa dan ruwa kawo masa dan abinci ko dan farau-farau ba kawo musu ba sai kunama ta harbi mai garin sakamakon haka ya sune sai suka zo suka ce bayan Allah Do Allah kuna da magani kun iya tawaida ku yi ma mutumin nan tawaida suka ce mun iya amma sai in za ku biya mu suka ce to shi kenan za mu biya ku ku yi masa ya warke yasa aka kawo ruwa a koko ya karanta suratul fatiha aka ba wa mutumin nan ya sha ya warke suka kawo tumaki guda arba'in suka ba su sai kuma saɓani ya zo kan cewa wa ya taɓa gani an yi wannan wa ya taɓa gani an tofa fatiha a cikin ruwa an ba wani ya sha kowa yake bai taba gani ba to waye waye ce ayi haka da haka ana buƙatar a koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a san wannan aikin da sahabin yayi ya dace ko bai dace ba shi yanzu yayi ijtihadi ne wanda zai tabbatar da ingancin ijtihadin nan ko ya rushe shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aka rankaya ba a yanka akuya ko ɗaya ba aka rankaya da tumakin nan aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka labarta masa duk abin da ya faru sai annabi alaihi salatu wasallam yace wa ma a'lamaka anna haruka wa ya sanar da kai fatiha tana wannan maganin idribuli bi sahabi ku raba haddani ni ma a ɗeban min nawa raban Saka wannan sai ya zama daga wannan malamai suka gane suke yin ijtihadi ta hanyar tajriba su faɗi wasu ayoyi ko wasu surori waɗanda idan an maka sanmu ko an maka makaru ko idan mayu ya kalle ka ya yi tasiri a kanka ko masu kambun baka an rasa magani an je asibiti an yi sikani an yi wane ne an ɗau hotuna ba a ga komai ba to sai a zo a yi amfani da alkur'ani a karanta maka domin ko Allah zai karɓi wannan roƙo a cikin tafsirin da muka karanta can baya mun zo inda ibnu kasir yake gaya mana cewa cikin tabi'ai ko cikin malamai da suka gabata akwai wanda yake bayar da cewa a nemi wasu ayoyi da wasu surori a karanta a kan ruwa a nemi ganyen magarya guda bakwai ɗanye a dandaka a zuba a karkada a sha zuwa kwana bakwai a shafa a jiki ana warkewa daga wannan shek ibn baz a cikin tufatul akhyar yace wannan abun an jarraba ne an ga yayi in ka ce me dalili a ce jarrabawa ce jarraba kai ma in bai baka bashi amma ka ce mai hujja a ce babu gwadawa aka aka ga yayi kai ma gwada in yayi shi kenan bai ba sai kai wani abin kuma ko to wannan shine wato ta wannan bangare haka Allah ta'ala ce unzila fihi alquran an saukar da qur'ani a cikin wannan wata na ramadan Kudan linnas shi qur'ani shiriya ne ga mutane a can farkon suratul baqara Allah ce hudan lil muttaqin nan kuma ya ce hudan lin nas shiriya ne ga mutane asali kowa ya kamata ya shiri da qur'ani amma wasu ba za su shiryu ba sai Allah ya kebance shi a can yace hudan lil muttaqin masu takawa su suke amfanuwa da qur'ani amma shi qur'ani na kowa da kowa ne duk mai son tsira ya zo ya rike qur'ani amma ba kowa ne zai zo ya bi qur'ani ba da haka sai aka keɓance masu taƙawa a can cewa su ne suke amfanuwa da alƙur'ani mai girma da haka yace hudan linnas shirya ne ga kowa da kowa amma ba kowa da kowa ne zai bi shi ba sai zama wanda za su bi su ne almuttaqina hudan shirya shirya ne linnas da ce ilan nasu ba so ita kalman huda takan zo ta yi ta'adi da kanta kamar da Allah ce hadainahu najidai najidai kun ga anan hanyoyi guda biyu hanyar alheri da hanyar sharri ba a kawo ila ba ba kuma kawo ni ba don kuma yace wa innaka latahdi ila siratul mustaqim alhamdulillah ladzi hadana li hadha kai ita shiriya malamai sun kasa ta kashi hudu kashi na farko shine hidayatu tawfiq wal ilham wato irin shiriyar da ba mai baka ita sai Allah ita ce a yi maka gamdakatar ka ji kana son shiga musulunci kuma ka zo ka shiga wannan gamdakatar din ba wanda yake hannun kowa sai Allah don da yana hannun mutane da kowa sai ba wanda yake so ya hana wanda baya so amma da yake a hannun Allah yake shi yasa Allah sai ba ɗa bai ba uba ba ya ba uba bai ba da ba ya ba miji bai ba mata ba ya ba mata bai ba miji ba duk kuma ya ba mu misali a cikin alkur'ani in muka kalli annabi nuhu da ɗansa a za mu ga annabi nuhu annabin allah ne manzan allah ne mursali ne amma ɗansa ya ƙi yarda da shi ya ce ya kuna yirkan ma'ana wala ta kuma alkafirin ala sa'awi ila jabalin kaga ya ta baban ya ce ka zo ka shiga wannan jirgin ruwan ba fa yadda za a yi a tsira sai an shiga nan ya ce shi bai yarda ba zai je ya hau dutse kaga bai yarda da magana annabi nuhu ba don haka fakana minal mughraqina Allah ya halaka shi haka annabi Ibrahim yi ma mahaifinsa azara ikamatul hujja ya abati ya abati ya abati ya ta gaya masa la ta'budu shaytan ya abati ni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya amma bai karba ba qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya haka annabi lutu da matarsa haka annabi nuhu da matarsa haka fir'auna da matarsa fir'auna duk da irin kafircin fir'auna amma matarsa sai da ta karbi musulunci kun ga ce abin a hannun Allah subhanahu wata'ala yake hakan ga duba tarihin sahabbai zaka ga wasu 'ya'ya sun musulunta iyaye ba su musulunta ba wasu iyaye sun musulunta iyaye ba su musulunta ba yanzu mu ɗauki manya-manyan kafaran da suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Jahil ba wanda bai san abu jahil ba ya yi suna wajen fada da musulunci amma yana da ɗa sahabi sunansa ikira bin abi jahal radiyallahu anhu shi babansa ba musulmi bane amma shi musulmi ne hakan ka ɗauki alwalid bin al-mughira wanda ayat ta sauka zarni wa man khalaqatu wahida a kansa amma ga ɗansa khalid bin walid shi ko babban sahabi ne haka Allah azurta shi in ka ɗauki asi dan wa'il babban umurjin kafiri ne amma ga ɗansa amru bin al'as hada jikansa abdullahi bin amru bin shi ko musulmi ne sun ga yadda Allah ta'ala yake wato abin nan din musulunci haka ɗauki wahashi wanda ya kashe hamza ya zo ya musulunta jubair bin mut'im wanda ya sa wahashi ya kashe hamza shi ma ya musulunta hindu ita ma ta musulunta abu sufyan sufwan bin umayya duka waɗannan Allah ta'ala ya azurta su da karɓar musulunci abu amir al-fasik wanda shi ya fi kowa gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina bayan Abdullah bin Ubay bin Salul ɗansa shine Hanzalatu Gasilul Mala'ika sannan ga Abdullah bin Ubay bin Salul ga ɗansa Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul shi ko musulmi ne kaga yadda Allah ta'ala yake raba shari'a dan haka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha man yahdillah fa huwa al-muhtad da man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ta biyu shine shari'a ta addilala wal bayan a bayyana maka musulunci a kiranka zuwa gare shi wannan shine aikin annabawa annabawa sun zo su bayyana wa mutane musulunci kuma su kira su zuwa ga musulunci wanda Allah ya sa masa shari'a sai ya amsa kiran annabawa shine wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur Allah ta'ala yana ba da shiriya ta bayani da ilmantarwa a hannun annabawa da magadan annabawa malamai su maka wa'azi su gaya maka gaskiya su ilmantar da kai in kana da rabo sai ka karɓa ka samu tsira duniya da lahira in baka ka da rabo ma sai kai fada da su ko ma ka zage su ko ma ka kashe su duk ba abin da ba wa annabawa ba to kun wannan tace hidayatul bayan wa dilala sana akwai hidaya zuwa ga aljanna da zuwa ga wuta yanzu an ce ka tafi aljanna ina za ka an ce tafi aljanna yanzu ina za ka hanyar Kano za ka ko hanyar Kaduna ko hanyar Sokoto ko hanyar Maiduguri kaga sai an nuna maka inda aljanna take sai an kai ka in an ce ka tafi wuta ba baka san inda za ka ba saboda haka kora mutane wuta da tura su zuwa aljanna wasiƙa sai an koro an turo an ce ga hanyar shi sa ba alaihi salatu wassalam yace ni ne aljanna ni kun bi ne za ku shiga aljanna man da dakhala janna? wa man asani faqad aba in kana neman aljanna bi manzon Allah in dai ka bi manzon Allah sau da kafa ciki da waje to ka kama hanyar aljanna jaza'u muti'ihi harirun wa jannatu fada'a qawla kuffarin asabarhu jinnatun fama huwa illa min jahannama junnatun agasa bihi Allahul wara fa huwa muznatun turawwi sada aw zillatun tatafayyu ga saboda haka in ka ba annabi alaihi salatu wassalam ka kama hanya aljanna to sai shari'a ta rayuwa ilmumukan da Allah yake bamu da yadda zamu gudanar da rayuwarmu a ilmance da musulmi da wanda ba musulmi ba da dabbobi da kowa akwai yadda Allah ya tsara masa rayuwarsa in ka shiga dawa za ka ga yadda suke haihuwa yadda suke reno yadda suke aure yadda suke kula da yayansu yadda suke farauta yadda suke yin kwai yadda suke kula da kwan za ka ga abun mamaki na Allah ta'ala yadda ya tsara kowace halitta yadda take haihuwa yadda take karuwa yadda take tsare kanta yadda take farauta yadda take ce take sha allazi a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada zaka ƙur'ani, shiriya ne wanda ya bi ƙur'ani ya shirya duniya da lahira wa bayyinatin min al'huda. huda sannan bayani ne na shiriya din in kana karanta ƙur'ani zai maka bayanin ya ake shiriya domin shiriya ta zo a dunkule amma kuma sai an yi bayanin ta dalla dalla a ilmance shine zaka ji malamai suna cewa azumi ga farillansa ga sunnoninsa ga mustahabbansa ga abin da yake bata shi ga abin da yake gyara shi ai maka bayani dalla dalla bayanin shari'a din da kuma yadda zaka bi ta ka samu tsira wal qur'an sannan qur'ani qur'ani ne shi yake tantance maka tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin sunna da bid'a tsakanin kafirci da musulunci tsakanin adalci da zalunci tsakanin duhu da haske qur'ani yana bayyana wannan isa Allah ce tabarakal lazina nazzala furƙana ala abdihi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kuka ji tsoron Allah Allah zai sa muku abin abinda za ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi in mutum yana rike da Ƙur'ani, zai gane komai komai zai zama maka a fili ka dinga gane shi faman shaida minkum shahara wanda Allah ya sa yana raye Ramadana ya kama to yayi azumin watan Ramadana ana shiga azumin watan Ramadana da abu biyu ko dai a ga wata a daren 29 ɗaya sai ya zama gobe ɗaya ga ramadan ko ba ga wata ba a daren 29 a cika sha'abana ya zama 30 in ya so sai a ga sai a ɗauki wa azumi a dare na gaba wannan su ne hanyoyi guda biyu ko dai a ga wata ko a cika sha'abana ya zama 30 hanyoyin shiga azumi kenan ganin wata kuma zai iya zama mutum ɗaya gani ko mutum biyu ko mutane da yawa in mutum ya je bawa hukuma labari malamai suka tantance suka yadda da ganinsa aka gaya ma sarkin musulmi ya sanar kowa sai ɗauki azumi shikenan an wuce gurin shi kuma azumi ana shigansa da abu biyu anniyatu wal imsak ba ka shiga azumi sai ka yi niyya niyyan nan kuma kafin alfijir ya keto ka ƙuduri niyya na yi niyyar azumi ko ba da baki za ka faɗa cewa alawar ni na waitu sauma ba a'a a zuciyarka za ka ƙudure cewa na niyyaci zan yi azumi kuma ka san me azumin da kake nufi min dulul fajr ila ghurubi shams to kai niyan nan kafin alfijir ya keto sannan ka nisanci duk abin da yake karya azumi abubuwan da suke karya azumi suna da yawa wajen guda tara ne a daga su akwai ci da gangan akwai sha da gangan akwai ƙaƙaro amai da gangan akwai wato yin ƙaho da gangan akwai kuma abin da ya shafi fasaniya akwai ridda akwai zubowar jinin al'ada ko zubowar jinin biki mace tana tsakar azumi saura minti ɗaya rana ta faɗi sai jini ya zo mata to azumin wannan rana ya lalace ka samun wannan jinin ya lalata ko mutum ya rinda ya ce ya fita addinin musulunci ko ce ya fasa ma azumin gaba ɗaya shikenan ba azumi ko ko bai ɗauko niyya ba ma duk ba azumi ko ko mutum ya je a masa allura irin wacce ake ciyar da mutum ta hanyar wannan allura ana irin ta al'ibratul mugazziya ai maka allura wacce za ta baka kamar ka ci abinci wannan allura tana karya azumi irin su ba da jini mutum yana azumi zai iya ba da jini ko za a iya dura masa jini malamai suka ce a'a in kana azumi kakka ba da jini ka dura maka jini In a dura maka jini ya yi kama da kama an baka abinci in ka ba da jini kuma za ka iya raunata jikinka wataƙila ma ba za ka iya kai azumin ba za ka suka ce mutum ya bari sai an sha ruwa in zai ba da jini ko kuma za a dura masa jini haka allura za a iya maka allura ta jijiya amma ba za maka allurar da aka sanya sinadarin abinci a cikinta ba wacce za ta ɗauke maka yunwa da kishirwa wannan allura ana yin ta ne kawai don mutum ya ji shi ya koshi don an maka ita ka ya kare sannan mutum yana azumi zai iya shakar turare shakar turare baya karya azumi amma turare ba na ba na abin nan ba ba na na ruwa wanda za a fesa wanda ake fesawa amma idan na hayaki ne malamai sun ce wannan yana iya shiga wato tunda yana da jisum yana iya shiga ka kako ka ganshi haka suka ce ba a so a kunna turaren wuta da rana ana azumi sai dai turare na fesawa tunda shi na fesawa kanshin za a ji amma ba za a ganshi yana shiga cikin hanci ba suka ce kuma irin masu sana'a kura ko masu sana'ar gari duk waɗannan babu matsala don sun ci gaba da sana'a su azuminsu bai kare su haɗiye miyau duk waɗannan baya karya azumi waɗannan bayanai za mu ƙara bayani kan waɗannan abubuwa insha Allah a darasin mu na gaba Allah ta'ala ya ce fa man shahida kuma shahara fal yasum wanda ya halarci wato yana nan da ransa da lafiyarsa yana zaman gari azumin Ramadana ya kama kuma ya cika sharadin yin azumi to ya azumce shi wanda kuma ya zamo ba shi da lafiya ga azumin Ramadana ya kama ko kuma yana halin tafiya Ramadana ya kama kuma zai sha azumin saboda rashin lafiyan ko saboda tafiyan to sai ya kirga kwanakin da ya sha sai ya yi su a wajen ramadana ko a jere ko a rarrabe Allah ya muku haka ne yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufi irin nufi na shari'a da ku ku samu sauki sannan baya nufin irin nufi na shari'a ya tsananta muku kuma Allah yana son ku cika idda kwana 29 ko 30 sannan ku girmama Allah bisa shiryar da ku da ya. ya shiryar da ku kuka yi azumin ku lafiya kuka gama lafiya domin haka ne zai sa ku yi godiya muna fata Allah ya sa mu cikin masu yi masa godiya Allah kuma ya sa waɗanda ake yantawa a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki Mai tambaya yana cewa a baya ba a baya sallah kuma ya yi mummunan aiki irin su a baya baya sallah a baya baya sallah eh wato a da baya sallah kuma ya aikata mummunan ayyuka iri-iri da makamantansu yanzu ya tuba wace ya zo an sake bashi kalmar shahada ai dan ka aikata laifi mutuƙar barin da kai ba aikata laifuka zina sata luwaɗi duka da sauransu da fashi duka waɗannan ba sai an canza maka kalmar shahada ba sai idan ridda kai ka fita musulunci to shi ne ake son ka dawo musulunci ka karyata wani abun da ya zama tilas a yadda da shi kamar manzanni ko lahira ko mala'iku rukunan musulunci ko abubuwan da yake sananne a musulunci kowa ya yadda da shi kai sai ka ce baka yadda da shi ba ko abin da kowa bai yadda da shi a musulunci ba kai ka ce ka yadda da shi to kaga wannan shine zai sa mutum ya yi rida sai an zo an sake jaddada masa akan wannan abin da ya karyata a sake nanata masa shi ya dawo ya ce ya yadda da shi ba ma kalmar shahada zai ba iya wannan abin kadai zai dawo ya gyara wannan kuskuren shine dawowa musulunci amma dan ka aikata sabo kowane irin sabo ka aikata da tauhidinka wannan sai dai kai tuba kai nadama kai istighfari kai alƙawari tsakaninka da Allah cewa ba za ka sake komawa ba wa shuruɗin tauba annadamu ala ma fat kai nadama abu abin da ya gabata wani yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka ma'asiyata fi sa'atiha ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهدينا الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة ka yi kokari ka tuba ka cika sharaɗin tuba ka kuma nisanci inda ake aikata laifin ka shiga cikin mutanen arziki ka maye gurbin da karatun qur'ani da addu'a da sana'a da zama cikin mutanen kirki da karatun musulunci malam aure nake nema sai iyayenta suka ce za ta yi boko kuma za ta yi aiki to malam ina matsayin wannan sharadin a musulunci in ka yadda sai ka karɓa iyayenta sun gaya maka yarsu za ta yi karatu za ta yi aiki in ka yadda sai ka tsaya ta yi karatu ta aiki in ba ka yadda ba sai ka tafi can wani guri ka auri wacce ita ba maganan karatu ba magana aiki ai sun gaya ma gaskiya ba su wahalar da kai ba ba ka wahalar da su ba yan mu za ta yi karatu za ta yi aiki in ka yadda bismillah in ba ka yadda ba ka yi me ka yi gaba wannan ba matsala ai mai tambaya yana cewa shin ɗan kasuwa ne ko ya halasta idan an sayi kaya a wurinsa sai aka dawo da shi aka nemi ya saya ya nemi ragi a yadda ya sayar to abinda ake so iƙala duk wanda ya ma mutum iƙala Allah zai warware masa zunubinsa ranar alkiyama mutum da ya sai wannan abin dubu goma sai kuma bukata ta kama shi ya dawo maka da shi ba shi dubu gomansa kawai in kai haka Allah sai ya warware maka zunubin ka ranar alkiyama shine iƙala ka ware ka bashi yadda ya siya ka ka taimake shi ta ayyawa larura ce ta taso masa ya kawo maka kai kuma sai ka ce yanzu fa ya siya abin hannunka dubu goma sai larura ta matsayin shi da ka ce biyar Tun da kaga a matsayi ke zai iya karɓar biyar din yanzu fa ya siya ko ɗazu ko shekaran da ya siya dubu goma a hannunka larura ta sa zai siyar ya dawo da shi sai ka ce wai biyar in ya kace an baka siya wallahi in baka in baka sallama ba ɗauki abin ka ni dama abin ya mun yawa ko iƙala shine ka warewa mutum ciniki ka bashi yadda ya siya in kai masa haka ka taimaka masa kuma kai ma Allah zai taimake ka tayewa ma lokacin da ya dada shi abin ya tashi ko in faduwa ya kuma ai farashin ranar in baka san asara kace kaga abin ya faɗi sai dai in siya farashin yadda ake sai da shi yau in ko ya tashi fa na ya siya dubu goma kafin ya dada shi ya koma ashirin ya siya dubu goma kafin ya dada shi ya koma dubu biyar kaga a can za ka yi farin cikin siya saboda mai saboda riba za ka ci can ko ba za ka siya ba saboda mai faduwa za ka yi ɗan kasuwa ya san duk da dabarar da zai ya ce shi direba ne ya yi hatsari har mutane da dama suka rasu shin yaya azumin kafara akan kowane ɗaya? kauli rajihi wanda shine malamai na mazhaba guda hudu suka tafi a akai cewa mutumin da ya jawo hatsari mutum sama da ɗaya suka rasu kowane mutum ɗayan nan sai ka yi masa kafara ta azumi sittin. amma akwai wata magana ta malam karrafi da wasu malamai da suke ga in kai ka fara mutum ɗaya ma ya isa domin wai azumi sittin tsakaninka da Allah ne ba sai ka yi ta maimaita ka yi ta maimaita ba kamar wanda ya sha giya ne so dubu hakan ya tashi bulala da za a yi masa ba za a ce sai an duro adadin yawan ba ko ya yi zina sau dubu an kama shi bulala kawai za a yi masa ta iya adadin abin da ya yi ba za a kirga adadin ba wasu malamai sun tafi akan wannan amma wancan kaulin na farko yana ya fi ƙarfi kaulin cewa kowa sai an masa kafararsa daban amma malamai suka ce to irin yanzu da za a samu jirgin ƙasa ko jirgin sama ko mota mai cin mutum hamsin direba ya jawo hatsari ya zai yi azumin sittin sittin har su hamsin ai ba zai iya ko ko mai tuka jirgin sama shi pilot din da an ce kai ya fita ya bari a tafi tare da shi amma sai ya fice ya bar jirgin mutanen fasinja 300 suka tafi shi ya zo zai sittin sittin sau ɗari uku zai iya suka ce akwai abin da yanzu mustahil ne ma ka ce mutum ya yi to wannan yasa akwai saɓanin malamai amma dai waccan fatawa ita tafi ƙarfi amma wasu malamai suna ba da wannan fatawar don wanda ka samu malami mai tsoron allah ya maka fatawar da ka gamsu da ita sai ka je ka yi aiki da ita wanda ya ce akwai saƙon dubu ɗari da ishirin daga alhaji ahmad soyi da kuma dubu ɗari a ba hizba sannan kuma da dubu ashirin ya ce a bawa marayu hajiya mero daga zariya ta turo da dubu ɗari biyu a sayawa marayu abinci tana buƙatar allah ya biya mata buƙatunta na alheri hajiya mero allah ya biya miki buƙatunki na alheri yadda kika faranta wa marayu ke ma allah ya faranta miki shugaban matasa masu sai da shinkafa na gombe ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a tafawa ɓalewa rediyo bauchi su allah mai masa da alheri akwai dubu ɗaya daga alhaji awwal abubakar shira ga marayu a yi masa addu'a da kuma wata dubu ɗaya daga fatima isa allah biya mata bukatunta da kayan sawa na mata da yadi goma da turmin zani ɗaya zannuwa guda zannuwan gado guda uku a bawa marayu ta ce allah ya ba miji na gari su allah ya ba miji na gari sannan kuma a ɗari biyar biyar daga ɗaiɗaiku wanda sun kai nawa ne nan saba'in ce a yi musu addu'a su koma nawa dai a yi musu addu'a sai addu'o'i akwai masu bukatar neman ilimi neman jari da masu haya suna bukatar a roƙa musu Allah ya ba su gida da ɗalibai da suke karatu suke sa roƙa musu Allah ya ba su nasara da kuma addu'a mu gaba ɗaya ta neman zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙaro mana lafiya da zaman lafiya cikin Allah ya kawo mana da su Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da jin kansa da yake a wannan wata Allah ya sa muna da rabo Allah muna roƙonka rahamarka da jin kanka da alkhairinka da kake rabawa Allah ka bamu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك